Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni hawa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acne vulgaris ko pimples kamar yadda wasu suka fi sani. Babu mai roƙe da Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum inda ya fara da yi mana cikakken bayani akan pimples ko kuma kurajen fuska. Likita gare ka. Acne vulgaris ko kuma wanda aka fi sani da pimples wato cuta ne na fatan jikin mutum. Wannan fatan jikin mutum musamman na fiska na wuya tare da kuma sassa na jiki a wa'insu amma kuma dai ya fi aukuwa a fiska da wuya wanda kuma ba kuma bane illa cuta ne wanda ya fi affecting hair follicles wato is a follicular disorder. Wannan hair follicles ba kuma bane illa ramuka ramuka da muke ganin su a fiskokin wanda sai mutum a hankali ya nutsu tukunna zai gansu wannan ramukan nan kuma wanda yawanci sukan fitar da gashi ne a wani sassa na jikin mutum musamman hannu kirji ko kuma kafa ko wani abu makamancin haka to su kuma a madadin ya kasance gashin zalla ya fito to sai kasance cewa wannan ramukan sun yi amfani da wannan opportunity ko in ce wannan cutan ya amfani da wannan opportunity ramukan so shi ma sai yana fitowa To likita shin me ke haddasa irin waɗannan ƙuraje su rika fitowa a fuska? Shona acne vulgaris ɗin nan yana da manya-manyan dalilai kamar haka. Na farko dai ya kamata mu sani ko mu gane cewa duk bayanin da zan yi akwai a lot of very important information da zan faɗa wanda ya kamata a ce an gane su wanda haɗa da hormones wato hormones waɗansu sinadarai ne na jikin ɗan adam wanda suke taimakawa gurin girma na jikin mutum wanda suke taimakawa gurin girma na a ce alal misali a maman mace tare da kuma muryan muryan namiji da yake canzuwa musamman in ya kai shekara sha bakwai sha takwas ko kuma mace wanda muryan ta yake dawa karami yayin da ta kai shekara sha biyar sha shida wanda da a da ne in namiji dan shekara bakwai ko takwas ya yi magana za ka san yaro ne amma kuma ya kai shekara sha bakwai sha takwas sha tara ka san cewa ba wai yaro ne zalla ke magana saboda muryan ya bude so hormones suna playing very important role a wannan matsala ko in ce a wannan skin conditions din na shi acne vulgaris din so abin da yake faruwa shine akwai wani abu shi androgen androgen din nan kuma samu daga endocrine glands ne wanda shine wannan sinadarin na jikin mutum da na faɗa wanda yake playing role din. wanda a gaba a gaba a hankali kuma in ya zo ya fara yin yawa sai ya fara creating natural oil a jikin ɗan adam wannan natural oil din nan shine sebum wannan sebum ɗin nan kuma is natural kamar da na faɗa so kenan yana nufin ba idan mutum yana yawan cin maiko bane ko kuma tana yawan cin maiko yake nufin cewa za su yi developing na? a'a ko kana cin maiko ko baka ci naturally jikin adam Allah yana halittar mutum sai kasance wannan maikon ya riga da ya fito on its own wanda kuma in ya zo ya fito yakan yi creating different forms din da yake leading to wannan acne vulgaris din menene ma bambancin kurajen pimples da sauran kuraje acne vulgaris yana da bambanci sosai saboda shi most of the time akwai wanda ma suke considering din shi a matsayin normal saboda it's a natural process misali ce it's a natural process saboda su androgens ne suke stimulating din shi su sebaceous gland tare da other sasha na jikin mutum wanda suke playing very important role kamar yadda na faɗa hormones tare da su genetics tare da su family history tare da kuma bacteria suna playing roles but yawanci shi genetics ko in ce genes din mutum ne wato abin da yake bambance mutum mutum generally tare da sauran mutane shine jeans din shi su DNA da sauransu da sauransu haka to shi ma wannan wato ainihin acne vulgaris din ba mamaki bane ya fito through jeans din mutum wato in jeans ina ya da wannan to bayan da na iya haka zai fito haka ma kuma akan samu from hormonal uh, imbalance ko kuma hormones generally wanda kuma wayan sun ma sukan consider din shi a matsayin alama ne na girma so kamar yanda namiji kamar yanda na faɗa a baya in ya kai shekara sha bakwai sha takwas yakan zo ya gaji murin sha bude ko kuma budurwa in ta kai shekara sha uku sha hudu kaga ta fara mama to ba ka zo ka ce za ka ba da wannan magani ba to shi ma haka acne vulgaris ba za ka zo ka ce ga standard maganin shi ba saboda it's a natural process so sai sa in su ba sa considering din shi a matsayin skin infection but rather dai kawai kamar skin irritation din ne kuma da discomfort din da ba a zo a zo a ce to ga magunguna za a ta bayar ba dan ai treating din shi sai ga wanda yake ta neman maganin acne vulgaris ko kuma pimples kar su na bata lokacin su yin hakan za su iya samu abin da zai dan rage musu amma ba shi yake nufin zai tafi ga baki ɗaya ba lokaci ne ya kai kawo shi kuma lokaci ne zai tafiyar da shi kamar mace ne wanda ya kasance tana al'ada ba kai saka tsayar da shi ba sai dai ka ba da abin da ka san zai tsayar da shi da karfi wanda kuma hakan yana jawo mata illa to shi ma hakan haka ne vulgaris ba za ka zo ka ce za ka yi forcing ka tsayar da shi ba shi ma lokacin tafiyan shi in yi. to zai zo ya tafi musamman in mutum ya wuce shekara talatin da bakwai ya wuce arba'in sai wahala ka ga wannan pimples ɗin sai dai ka ga alaman shi a jikin fiskan mutum so bambancin shi kenan na farko bambancin shi kuma na biyu shine mutane da yawa yawa sukan iya mistake din wannan acne vulgaris din da folliculitis ba baye wato wani irin kuraje da ake samu yayin da musamman maza suka aski gemu su irin suka yi askin nan gabaki ɗaya sai ga kuraje sun dame su sun takura musu so ba ma zallan shi ba muna da other forms of skin infections su dermatitis dermatosis tare da wanda suka fi shi yawa su kuma wanda amma ba sa fitowa a fiskan mutum an ba mun mamaki bane mutum ya kasance ya samu skin infection din da ya fito a fiskan shi wanda ba acne vulgaris ba haka ma kuma zai wahala ka ga wani kuma wato ainihin a skin infection ko kuma cuta na fata a kafan mutum a cinya a baya ko a ciki kai tunanin pimples ne a'a pimples shi a fuska yake fitowa in yi yawa ya zo wuya a yayi yawan yawa kuma sai je kirji amma wanda bai cika faruwa ba To likita wasu na alakanta irin waɗannan ƙuraje na pimples da girma ko kuma balaga. Shin yaya abin yake a likitance? Sosai mako haka ne, saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara sha biyu, sha uku, sha hudu sai kuma ya ci gaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara sha biyar kyakkyawan yarinya budurwa ta zo ta fara creating wannan a shekara sha biyar, sha shida, sha bakwai wannan har ya kai mata shekara ashirin da hudu da biyar da shida. So wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci a at puberty da adolescent shi wannan androgen tare da su wato any endocrine gland in hormones na faɗa baya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko in karfin su ya fi yawa a wannan age din to fact that karfin su ya fi yawa a wannan age din to age in girma kenan kamar da na faɗa irin yadda ake al'ada muryar namiji kasance ya buɗu ko ga gashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai oke baka baka ga danka ko ko ga arki. tana wato ainihin pimples ba yake tunanin eh, a tunanin cewa akwai matsala a girman ta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane ko kowace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa kansa yana da shi ba mamaki ba ne shi ma mutum ya creating har kama kuma bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abin ko ya kasance ya sa shi yawa irin shi wato propionic bacterium acnes in kenan. To yayin da mutum ya kasance ya fara girma musamman da ke shekara sha biyu sha uku ya fara yin sama so an fi samun activity mai karfi na wannan androgens ko kuma ce wannan na sinadaran jiki na hormones din da ya kasance suke ah, activating ko stimulating sebaceous gland shi kuma sebaceous gland samun opportunity yake jira wanda kuma wannan androgens din sun riga da sun bayar so continuously sai zai fara accumulating yana creating wannan natural oil din na sebum din nan daga nan kuma eventually har ya kasu wani abu shi pilosebaceous duct wannan pilosebaceous duct din nan yana yin yawa yana yin yawa har ya kasu wani abu shi comedon so wannan comedon din na kamar yadda na faɗa a baya ya rubu kashi biyu muna da open muna da kuma closed amma kafin mu je ga rabe-raben shi ya kamata mu fahimta me a cikin wannan comedon din nan mai kone wanda ya taru yawa ya haɗu da ɗan bacteria ya haɗu da kuma su epithelial debris so wayannan dukkan su kuma akan same shi ne akwai na jikin ɗan adam saboda kamar bacteria akan samu microflora haka kuma at the same time akan samu wani form of bacteria wani shi propionibacterium acnes wanda ya fi muni wanda in ya zo ya haɗu da wannan comedon ko maikon jikin da yake fitowa da wato ainihin gashi ta ramukan fuskar mutum da sai ga abin ya fi wasu sai za ga wani a nashi pimples ɗin bai kai na wani yawa ba na wata ya fi na wata wani har ya muni sosai wanda har ga mutum yana rufe fiskan shi saboda propionic bacterium din tare da su a epithelial debris tare da shi sebum din sun zo sun hadu sun yi accumulated sun zo sun kumbura a fiskan mutum ya zo ya dawo differences sha kuma na fiskan ya yi yawa ya bazu kuma so continuously kuma shi kan shi comedon din na kamar yadda na faɗa sai ya zo ya rabu into two ko in ce into almost four muna da early comedons muna da late comedons muna da kuma wato ainihin shi inflammatory pustules ko kuma pupils sai kuma finally muna da shi nodular cyst so duka wannan hawa hawa ko in ce mataki mataki ne na wanto ainihin kurji da muke gani ko in ce kurajen da muke gani a fuskar mutum shi early confidence ba a cika ganin shi ba saboda yana fara girma ne a cikin layers of the skin irin su dermis epidermis tare da sauransu sai kuma late confidence wanda sun dan fara girma ne sun fara fitowa amma ba su fito inda ni da kai zamu gani ba sai inflammatory pustules wanda kuma sun fara samun wato ainihin dan cututtuka tare da other little little inflammatory cells da su yi accumulating a gurin to sai su fara fitowa wannan za ga ya fito ana dan ganin kaɗan kasan mutum yana da kuraje amma ba sosai ba amma kuma wannan kuma shine zai na ji a fiskan shi amma kuma ba dole a ce an gani ba sai finally kuma nodular cyst wanda su ne suke fitowa sosai wanda mutum in ya taba fiskan zai gani wannan kuma bai taba ma zai iya ganin shi haka so wannan comedian sun nan kuma a ire-iren su muna da kala biyu muna da white head muna da kuma black head white head din su ne wanda ba su cika yin muni ba wanda za ga mutum gashi yana da dan kurajen a fiskan su amma ba su fito wanda har za a gani ba sun fi yin dan fari-fari a cikin wato yawanci yawanci fiskan mutane za gan su dan ya yi farfar haka dugo dugan ramukan amma kuma ba shi ga nufin ba pimples ne pimples ne amma wanda gashi ka kira shi kaman boyayye amma kuma yana nan dai sai dai bai kai shi black blackhead muni ba saboda blackhead din ya kai to the exam that din sun har sun fito har sun kuma fashe in suka fashe na kuma sai zo su fara yawa kuma most of the time akwai wani abu shi propionic bacterium acnes wanda shine in ya fi yin yawa ko ya play an important role ya kan play a very important role a gurin girman wannan comedians din nan wanda in ba ya treatin bacteria ma sai ka samu cewa shi ya ci gaba da akuwa ya ci gaba da yin yawa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin sai a tare mu a wani makon inda za ku ji mu ɗauke da wasu muhimman bayanai akan pimples a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.